wata kotu a Abuja ta ce a tura ka gidan gyara hali sakamakon wai rashin mutunta hukuncin kotu na baya na a maida wa wani mutum motar shi. Eh, mun ga haka din gaskiyar magana mun duba mun ga cewa ita alkali ba su duba abubuwan na shari'a ba da kyau kuma za mu ɗauka ƙara mun za mu yi a cikin side din wannan saboda lokacin da wani abin ya faru November 2018 ne ana ma. Mm. ko ba haka ba da suka yi fadi wannan abin da suke kira na rashin wa kotu ladabi a February 2021 ba na ma. da kuma rashin wa kotu ladabi ai mutum ne zai so in from uh, D48 da D49 din kamata ya a ce an yi sabin ma tun individually wanda aka ce yi da su ba na ma ma. amma lokacin da na kowa ya san da cewa tun da na zo muna tako kokari mu ga cewa an bi tsari irin na kambin dokokin kasa ba wani chairman ko wani shugaba na law enforcement seminar wanda ya taɓa zuwa kotu ma ya ba da shaida ko last week ina lagos na je in ba da shaida a kotu to mm. kuma da muka tsaya muka duba wannan abin muka gani muka ce a ah, to shi kenan muka ba da approval cewa a saki wannan kuɗin a saki wannan mota an kuma saki wannan mota din tun ashirin da bakwai ga watan June 2022. Kuma kuma da hakin nasu a kuna kokarin mm. motsin nasu of zuwa consolidated revenue fund. Muna kokarin mu samu amma abubuwan da ake kima based on the records namu shine shi ma kudin ma an samu an da. To mene ne laifi a ciki? Kamar yadda muke maganan cewa cin hakin ne da rashawa ke trying ta ta faɗa tun da dai shi wannan na faɗa din a dole ne za su ta faɗa da kamar abin da muke cewa corruption fighting ba. Na'am, la'akari da cewa yawanci idan aka zartar da hukunci a kotu an ce a fara bin umarnin kotu kafin a ɗaukaka ƙara shin akwai yiwuwar zaka fara bin umarnin kotu kafin a ɗaukaka ƙara? da riga da ɗaukaka ƙara ai to kuma ya an ba bada umarnin kotu a ya kamata a ce an zartar da wannan aiki to ya za a yi kenan tuna riga an ɗaukaka ƙara. Sai an sa an bi abin da kotun gaba ta yi kuma kamar yadda muka fahimci abin ai ana ba mutum ne a cikin judgment din ba inda suna na yadda Na'am. Wani wuri ma a takardun a ce acting ɗaya amma wani wuri a ce ci da sauran